rabuna ya zarra mai ba ni jarida in karanta ina bakin mawaka da duk wani mai kiɗi ne dan ku yan jaridu ba ya kiɗi ballai a daukai masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako, za ku ji yadda hukumar tsaron farin kaya ta DSS a jihar Filato ta gayyaci wani ɗan jarida bayan da ya wallafa wani rahoto akan kisan wani jami'in ɗan sanda da farar hula. Ga wakiliyar murya Amurka daga jihar Filato Zainab Babaji da ƙarin bayani. Hukumar tsaron farin kaya ta DSS a jihar Filato ta gayyaci wani ɗan jarida mawallafin shafin MK Reporters a yanar gizo kan wani rahoto da ya wallafa kan kisan wani jami'in ɗan sanda da wani farar hula a ƙauyen Malul da ke ɗafo a ƙaramar hukumar Bokos a nan jihar Filato. Na nemi jin ta bakin mawallafin labarin Masarakin kan kiran da hukumar ta DSS ta yi masa. Eh, wato labarin labarin da nika wallafa yana akan yana kan wani hari ne da wasu 'yan bindiga suka kai wa jami'an tsaro da kuma wasu 'yan farahula hula wato civilians kenan aka kashe har ya kawo ga kashewan shi ɗaya daga cikin jami'an tsaron wato police kenan sannan kuma an kashe ɗaya wanda shi ba jami'i ba ne sannan kuma wayannan ma daya kuma wanda ya san samu rauni da yana asibiti har yanzu to a cikin labarin nan dai na dan wasu bayanai ne akan nan dai to kin san mu yan jarida wani lokaci zaka ce wato akwai abin da ake kira background information so akwai wasu analysis da na yi a cikin background information din wadda na dan fitar da wasu ababa da dama da ba a sani ba na dan hada su kuma da wasu ababen da sun faru hakan nan suna nan dai a cikin labaru dai amma ba ba ba dai an linkin nasu da wasu ababen da suka faru wanda dai wanda sun taba faruwa wani wuri ba domin dai ababen da ba dai mutum dai wanda dai suke yin su dai ba dai sun san suna san dai da cewa sani bane wato irin ayyukan da suke faruwa a sirance kenan yawa su wayan baban to mu kuma saboda ni a aiki na na dan jarida dai ina da son bincike sosai to wasu aikin bincike da na yi shine wannan rahoton shine na zana dan tarfa a ciki kaɗan to wato rahotannin binciken nan shi din ya kawo ga gayata da su wayannan suka kira to ba su kadai ba da dss da kuma police duka suka kira da yake na ga wannan rubutu da ka kuma duk da yake bana nan a wurin da su yan dss suka kira ka da su police amma ina zaton cewa wato a cikin rahoton da ka rubuta akwai inda ka yi maganan cewa wato akwai musamman uh, fulani kungiyar fulani sun yi zama na musamman sannan kuma sun tara wani kuɗi da suke zaton cewa za a sayi makamai ne domin kawo hari a jihar plateau ko za ka yi karin bayani eh to wannan um, wannan labarin dai ban yi magana akan fulani ba ban yi magana kuma akan wani addini ba wato kan wasu 'yan ta'adda ne kawai wato mutane ne wanda sun zama kamar miyagu wadda kawai suna amfani da duk wani yanayi da kuma wuri wanda za su iya su zanna kamar yadda ni da ke muna yanzu na NUJ in wani abu ya faru hakan nan dai in za a neman location ko wani abu za a same mu a NUJ ne amma ni da ke dai ba lallai bane mu in NUJ a nan kuma ba nan muke zama ba to wato abin da ya faru kenan akwai wasu bisa ga wato sources da ni nake da su wanda kuma sun zama 'yan ciki ne wato wanda suke kamar 'yan lekan asiri ne wanda mu mun yadda da su an yi wayannan zaman a wurare kusan kashi uku a cikin sati biyu ɗaya an yi shi a ranar goma sha shida ga watan takwas ɗaya an yi shi a ranar um, talatin da ɗaya ga watan takwas ɗaya an yi shi kuma a ranar litinin da ta shige a cikin wannan eh, lokutan wato an yi wasu taune-taune wanda sun kumshe shiri a kai wa wasu ƙauyuka na manoma hari kuma ban ce fulani ne ba domin ni na san ina da abokai da yawa da suke fulani kuma mutane ne masu azanci sosai mutane ne masu adalci kuma ma ba sa son ababen da suke faruwa ko ya faru da krista ne ko ya faru da musulmi ne laifi laifi ne mai kyau mai kyau ne amma a matsayin ka na ɗan jarida kamin ka wallafa irin wannan labari sai kana da ƙwararren bayani kana da tabbataccen bayanin abin da ya faru kamin ka wallafa horaswa da mu muke da shi kenan a matsayin mu na yan jarida musamman mu da mun zama masu son bincike wato investigative journalism to aikin aikin bincike jarida aikin dan jarida da da ya kumshe bincike yana da hatsari sosai kuma yana da tsada ba zan je in sa in, in wallafa wani labarin da na san zai zai iya kamun damuwa sannan kuma zai ci min kuɗi ba tare da na tabbatar da inda ya fito kuma me yake kumshe da shi ba to da yake ni ina bibiyan ka muna aiki tare sannan na bibiyan ka yawanci kana yi ne abin da ya shafi al'umma musamman batun hare-hare da kuma wato wayanda sun shiga wani hali da suna neman taimako kana ganin kamar wannan kira da su jami'an tsaro suka yi zai karya maka gwiwa na gudanar da aikinka? eto eh gasken shine bisa ga a ganin yadda a kwanan nan duk wanda ya wanda ya ce dai zai dan gwada magana akan gwamnati ko magana akan tsaro ko wani abu ana zuwa a dauke shi a jiya ko a jiya rufa shi ko kuma a jiya a bincike shi ko wani abu kin san dole da yana da ban tsoro sannan kuma a ni a matsayi na na dan jarida ni dai ba wai mutum ne da ana iya razanar da ni da wuri ba ba za iya soratar da ni ba amma gaskiya wannan kin ga in dai ma kin duba platform dina wato shi website dina kenan kwana uku kenan ban ma iya na, zanna hanna wani rubutu kwararren rubutu ba domin abin ya rikitar da hankali na gaba daya kawai ya gurgunta ni kan magana kenan to yanzu ni tsoro na shine ba ma ni kadai ba su waye suke baya wanda suke ganin suna suna hange suna suna kallo na a matsayin wato role model daga baya can wanda suna ganin dama su suna dan samu yawa za su kwaikwaya daga daga gare ni yanzu nan wanne irin signal ne wannan yake sandi musu za su iya su yi aikin domin yanzu nan mu da muke irin wannan aikin kaɗan muke ba mu da yawa to yau an rufe bakin wannan gobe an rufe bakin wancan gobe an rufe aito zai zo kai wani wurin wanda kawai duk ababa kawai za su yi ta faruwa ba wanda zai iya magana kai magana ka sha duka Shugaban kungiyar Mete Allah reshen karamar hukumar Barikin Ladi Abubakar Gambo ya ce taron da suka gudanar a tafawa kamar yadda ɗan jaridar ya wallafa a rahotonsa sun yi ne don tabbatar da zaman lafiya. A yau in da mun yi zama a matsayin mu na shugabanni muna zama ne yadda za mu tabbatar da cewa yaya za a yi a ga cewa zaman lafiyar da ake ciki ya ɗoru. domin zai ce suna ne suna daga cikin wanda suka more zaman lafiyar nan da ake ciki a yau duk da kada cewa aka an samu damuwa ɗaya biyu haka amma za mu cewa a yau mun fi kowa farin ciki inda yin shanakan suka yi je su yi kiwo a wurare da dama da yawa a jihar plateau kuma dawo lafiya yaran mu su dawo lafiya za ka duk wani wanda yake cewa wani da ne ya ya zauna ya yi wani mutum don ya kawo wani damuwa ƙarya ne sirri ne don ya mata su suna ne zan ba ki misali kamar kwanakin ba ina jin kufawa hmm. mun zauna a wannan wurin kuma mun gaya ma security ni da kai na yi magana da AO na Testofo cewa akwai zaman da za mu yi a kufawa kuma zaman muna yin sa don mu kara wayar wa mutanen mu da kai mu kara gargaɗi wa makiyayen mu musamman yaran da suke zuwa kiwo ta yadda za a tabbatar da cewa an zauna lafiya wani bai shaƙe wani ba ba taɓa wani gona ba za ka wajen maganar maganar banza ne Saturday night wanda aka kaga na bar sunan Fulani. Rahoton na Masarakim ya kuma bayyana cewa kungiyar Fulani ta gudanar da wani taro a babban masallacin birnin Jos inda suka tara fiye da naira miliyan biyu don sayan makamai. Batun da sakataren yada labaran kungiyar Jama'atu Nasiru Islam a jihar Plateau Malam Sani Mudi ya karyata. Abin ya bamu mamaki da fargaba kwarai da gaske domin tun da muke a Jama'atu Islam ba mu taɓa miki dan a cutar da wasu a kowane irin hali muke ciki ba a lokacin lokacin ma da ake tashe-tashen hankula a plato masallaci sai ya zamo zaure ne wajen sadarwa inda har yan uwanmu wa'inda ba ma musulmi ba sukan zo a yi tattauna da su ta samar da zaman lafiya kuma wannan rana da ya faɗa sha shida ga watan august da ya wuce ba ma mu da wani taro da muka yi ko a wajen saboda haka wannan magana karya ce ba mu yadda da ita ba ko mun mika takardar kukanmu ga 'yan sanda su yi bincike su bi mana haƙƙi ba za mu naɗa hannunmu mu shuru ba. Kayi batun haƙƙi me kuke bukata kenan? A gaske magana su yi bincike in wannan abu ya tabbata karya ne to a hukunta wanda ya yaɗa karya domin karya ce mai alamun tada hankali da fitina domin yanzu in su kuma abokanan zaman mu kirista suka ji har an yi miti a masallaci an sai makami don aje a yaƙi wasu al'ummomi Harsuma su ba su zauna haka ba so tana da hatsari ga zaman lafiyar jiha da ƙasa baki ɗaya kuma dole ya kamata hukuma ta yi wani abu kai duk ƙoƙarin samun jami'an DSS na jihar Plateau don jin bayanan su kan batun ya ci tura masu sauraro a nan shirin dan dandali 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya. Sai kuma wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wadda ta taimaka wajen kammaluwar shirin wakiliyar murya Amurka a Filato Zainab Babaji. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. wani ya ɗauke ruwa